amma dai lokacin da ake yaƙi da safarar jama'a da kuma bautar da ƙananan yara ta hanyar saka su ayyukan kwadago yanzu aka wata matsalar ita ce ta neman kayan bola da wasu ƙananan yara ke yi ba tare da la'akar da ilar da ke akwai ba waɗannan yara wanda ma ba su wuce zuwa makaranta ba sukan wuni ne a inda ma ake zubar da shara ko kuma da gwalar bola duk da hatsarin da ke akwai alal misali ibrahim sani wani almajiri ne da aka kawo karatun allo kuma shekarunsa ma ba su wuce goma sha uku ba wanda yanzu aka yi duk wajen wannan sana'a ta neman bola ya ce rashin kuɗi ne ma ya tilasta musu neman gorunan roba akan bola wanda masu sana'a zobo da kuma kunun zaki ke saya a hannunsu domin amfani da robobin. na Ibrahim Sani a gidan Malam Sani. Rashin kuɗi ne. Amma yana neman goruna ne saboda shi ruma in na siyar zan samu. Eh ana siyarwa. Wasu suna ɗura abu a ciki. Suna so ɗura soɓo kunun zaki. Za su wanke da omo sai su sa ƙasa a ciki su giza. Kamar Ibrahim Sani shi ma ya haya Abubakar wanda ma ɗalibin makantan firamare ne da ke ajiye biyar ita shi ma neman kuɗin yake yi akan bola ba tare da tsoro ba. Yaya Abubakar. ina makaranta dobe ita ana samun kuɗi wata ana samun kayan ana samun karafuna da rogo to wai koya ma iyayen gidan waɗannan yara ke ji a yanzu malam Babeo na ma cikin masu yin kayan bolan da waɗannan ƙananan yara ke nemowa ya ce aiso su a wajensu ba ma matsala ba ce sunana ana kira na Babeo amma asalin sunana yusuf eh ni dai baban bola ne amma wayansu yaran da kake gani suna hawa kan bolan suna neman abin da za su ci ne a kan eh, abubuwan da 'yan baban bola suke saya kamar gora haka roba karfe kwali duka suna nema su kai su sayar a basu kuɗi suna samu in wani zubin ni da nake nan ma wani yaro in bai kamin kaya bane zai kamin kayan 700 400 biyar. to ko anya ba ku damu da hatsari da ma warin da ke akwai ba na zama a bakin bola kamar da naga kana yi a yanzu a bolan nan gaskiya ni kan ba wani warin da nake ji sai dai ma iska ne mai daɗi ma yake buga ni a jikin rumfana la bana jin warin ban san zuwa nan gaba ko irin cikin rani sosai ko cikin damuna irin kashin da ake a gefe-gefen warin kashin zai fara tashi ba amma zuwa yanzu kan ba warin da yake damuna. Koma da menene dai masana na ma danganta wannan matsala da rashin kulawan iyaye yayin da wasu kuma ke cewa talauci wato damanin da ba a rabuwa da shi ke janyowa Ibrahim Abdulaziz daga Yola a Najeriya